daga nan tehran radio voh hausa ke magana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan rana akwai shirin nan na duniyar mu a yau wanda da shi ne za mu fara daga nan kuma sai shirin nan na muryar masu saurare bayansa kuma muna tafi da shirin nan na amsoshin fikihu da ƙarshe kuma za mu karkare ne da shirin nan na afirka a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke ɗauke da su idan har sau lokaci mu sake ta so muku wasu daga cikin labaran duniya da aka saurara waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan lokaci da yardar allah da fata masu saurari za su kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa nan da 'yan daƙiƙoƙi kaɗan akwai labaran duniya jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 uku zuwa 7.50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15,730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Ƙarin Falastinawa tasa'in sun kasa a farmakin da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa a masallacin Kudus. Iran ta yi watsi da zargin Morocco na cewa tana rura wutar rikici a arewaci da yammacin Afirka. Kura ta lafa a Chadi bayan gama tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga. To ga cikakkun labaran. Ƙarin Falastinawa tasa'in ne suka jikkata a harabar masallacin Kudus da sauran wurare a birnin na Kudus yayin da jami'an tsaron Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare na wuce gona da iri a kan Falastinawa. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta Red Crescent ta Palestino ta sabunta alƙalumma a safiyar yau Lahadi inda ta ce waɗanda suka jikkata sun haɗa da mutane ashirin da uku waɗanda aka kwantar a asibiti kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito. tun farko dai an rawaito cewa kimanin falastinawa 205 ne suka samu rauni a ranar juma'a bayan da sojojin isra'ila suka farma ɗaruruwan falastinawan da ke ibada a harabar masallacin na kudus da harsashe na roba da hayaki mai sa hawaye da kuma gornet mai tsananin kara kasashen musulmi da dama dai da suka hada da iran turkiya masar kuwait duk sun yi tirda farmakin na isra'ila kan falastinawa da ke ibada a harabar masallacin na kudus fiye da mutane talatin ne suka rasa rayukansu sakamakon fashewar wani bam a wajen wata makaranta a kabul babban birnin kasar afghanistan fashewar ta faru ne a unguwar da mabiya shi'a suka fi yawa a hadas air barci da ke yammacin kabul ranar asabar kusan illahirin waɗanda lamari ya ritsa da su ɗalibai ne baya ga hakan kuma akwai sama da mutum hamsin da suka ji rauni adadin zai iya fin hakan in shi kakakin ma'aikatar cikin gidan kasar ta afghanistan tarik aryan gwamnatin afghanistan dai ta yi tar da kakkausar murya da harin yayin da kungiyar taliban ta musanta hannunta a harin a baya bayan nan dai kabul na cikin shirin ko ta kwana yayin da dakarun amurka suka fara janyewa daga kasar ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta yi watsi da zargin da ta ce ba shi da tushe bare makama da gwamnatin maroko ta yi na cewa iran na aiwatar da ayyukan rura wutar rikici a arewaci da yammacin afirka da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran sa'idu katib zade a cikin wata sanarwa ya ce saboda gazawarta na magance matsalolin yankunanta maroko ta sake maimaita zarge-zargen karya da marar tushe kan jamhuriyar musulunci ta iran ya kara da cewa abin takaici ne yadda gwamnatin maroko a matsayinta na shugabar kwamitin alkodis na yanzu na kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi oic ta rika goyon bayan isra'ila da laifukan da take aikatawa a kan masallacin kudus wannan dai martanin iran ne ga furcin da ministan harkokin wajen kasar ta maroko nasir burita ya yi a baya bayan nan inda ya zargi iran da cewa tana aiwatar da ayyukan rura wutar rikici a arewaci da kuma yammacin afirka to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa fiye daga birnin tehran rahotanni daga kasar chadi na cewa kura ta lafa a injamena babban birnin kasar bayan arangamar da ta faru tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga da ke adawa da rikon kwarar soji gamayyar ƙungiyoyin wakil tamma ita ce ta kira zanga-zangar a fadin kasar. domin nuna adawa da hukumomin wucin gadi da aka kafa a kasar. bayan rasuwar shugaba idris debi itno wace ɗansa janar muhammad debi ke jagoranta tun da farko dai hukumomin kasar sun ce ba su adawa da zanga-zangar muddin ta kasance ta lumana ce gamayyar kungiyoyin sun bayyana cewa akwai gwamman mutane da suka jikata ciki har da uku masu munanan raunuka an kuma kama mutane da dama a injamena babban birnin kasar wani nazari da aka gudanar a ƙasashe 53 ya gano cewa kaso 44 na mutane a faɗin duniya na kallon amurka a matsayin barazana ga tsarin demokradiyya a cewar nazarin cikin mutane dubu da aka nazarta a kasashe 53 kaso 44 na ganin tasirin amurka a kasashensu a matsayin barazana ga demokradiyya cibiyar bincike ta latana da haɗin gwiwar cibiyar inganta demokradiyya ta alliance of democracy wadda tsohon sakatare janar na ƙungiyar tsaro ta nato anders fo rasmussen ya kafa a denmark ne su da nazarin baya ga wannan nazarin ya nuna cewa kaso 64 na mutane a faɗin duniya na ganin rashin daidaiton tattalin arziki a matsayin barazana ga demokradiyya inda kaso 53 ke ganin takaita 'yancin faɗar albarkacin baki a matsayin barazanar yayin da wasu kaso 49 ke alakanta magudan zaɓe da barazanar kana wasu kaso 48 kuma na ganin manyan kamfanonin fasaha da galibinsu ke zaune a amurka a matsayin masu barazana ga tsarin demokradiyya nazarin ya nuna cewa damuwar da ake da ita dangane da tasirin amurka kan sauran kasashe ta karu tun cikin bara da kaso 20 a kasar jamus kadai to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh To a gashe da Hassan Barka wanda ya fasara kuma ya karanto cikakkun labaran duniya kamar yadda aka ji. To yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran sharshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi rubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya ko kuma suke wakana ta fuskoki daban-daban na siyasa ne zamantakewa harkoki da suka shafi tsaro da dai sauransu inda mukan ji mahangar masana a wasu lokutan dangane da abubuwan da muke bayani a kansu sai a biyo mu sanda hankali domin jin yadda shirin zai wakana. duniyar mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na duniyarmu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai waɗanda suka shafi wannan yankin na yammacin asiya ko gabas tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan yadda ranar kudus ta duniya ta kasance da kuma yadda mazauna birnin kudus suka kashe daren cikin fuskantar hare-hare daga rundunar ta'addancin haramtacciyar kasar isra'ila da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a juma'a ne al'ummar musulmi a ƙasashe da dama na duniya suka raya ranar kudus kamar yadda aka saba yi a kowace shekara wato juma'a ƙarshe ta watan ramadan mai alfarma an kuwa raya wannan ranar ce dai a cikin ƙasashe mabambanta a nan iran an yi jerin gwano ne a cikin motoci da kuma babura bisa la'akari da matakan hana yaduwar cutar corona a ƙasar iraki musulmi sun fito cikin biranen bagadaza siriya da zikar da basra ita ma ƙasar bahrain an yi jerin gwano a cikin biranen ta mabambanta saboda a raya wannan rana ta kudus idan muka najeriya rahotanni sun tabbatar da cewa an yi irin wannan jerin gwanan a cikin birane da garuruwa har saba'in da suka hada da cikin birnin zaria ita dai ranar kudus ana raya ta ne bisa shiryarwar wanda ya assasa jamhuriyar musulunci ta iran marigayi imam khomeini yarda allah tabbata a gare shi Manufarin hakan kuwa ita ce sake tunatar da al'ummar musulmi cewa falasɗinu fa tana a ƙarƙashin mamayar yahudawa ko masallacin kudus wanda shine alƙiblar musulmi ta farko yana ƙarƙashin wannan mamaya a wannan shekarar ranar kudus ta zo ne cikin wani yanayi wanda ya bambanta da na shekarun baya baya ga kasancewa a cikin yanayi na bullar cutar corona shekaru biyu kenan a jere ya kuma zo a wani lokaci da yahudawa suka sake buɗe wani filin dagar da al'ummar falasɗinu musamman a cikin birnin kudus makonni kusan uku a jere kenan 'yan sahiyoniyar suke ƙoƙarin korar mazauna unguwar sheikh jarrah daga gidajensu domin su baiwa 'yan uwansu yahudawa su gina gidaje don haka babu wani dare na allah da 'yan sandan yahudawan ba su harba yaƙi mai sa hawaye a kan samari da matasan falasinawa da suka jajirce wajen kare unguwarsu daga kwace da kuma mamaya to a ranar kudus akalla falasinawa uku ne suka yi shahada a kusa da birnin janin da ke arewacin kogin jordan bayan da sojojin sahiyoniya suka buɗe musu wuta bayan harbe falasɗinawa uku sojojin haramtacce ƙasar isra'ila sun hana motocin agaji isa wajen saboda a cece matasan a kai su asibiti har suka cika a daren jiya ɗin kuma a unguwar sheikh Jarra, wacce take daura da masallacin kudus yahudawan sun kwana suna harbe-harbe a kan samarin falasɗinawa da suka ja daga domin su hana a keta hurumin masallacin sai dai yahudawan sun afka cikin masallacin na kudus dauke da bindigogi masu harba hayaki mai sa hawaye da kuma albarusan roba da kuma datsa kofofin masallacin da hana masallata fitowa daga cikinsa daga ciki hadda, mata da ƙananan yara da tsofaffi inda suka rika yi musu ruwan hayaki mai sa hawaye kusan hagari ya waye kafin wayewar gari dai adadin samarin ina da suka jikata sun kai 200 kuma wasu daga cikinsu sun samu raunuka bugu da ƙari 'yan sandan yahudawan sun kuma kama samarin inawa da dama a cikin harabar masallacin na kudus da kuma kewayensa abin da ya faru a daren jiya ɗaya ɗin dai ci gaba ne da ɗauki ba daɗin da ake yi na tsawon makonni kamar yadda muka faɗa baya unguwar sheikh jara da ke kewaye da masallacin kudus 'yan sahiyoniyar da suna son korar mazauna wannan tsohuwar unguwan ne daga cikin gidajensu wanda unguwar ta girmi kafuwar haramtacciyar kasar isra'ila saboda su gina gidaje a wajen domin siyasar haramtacciyar kasar isra'ila ta korar falasinawa daga cikin gidajensu na gado ba ta tsaya ba a wani lokacin sukan shiga ƙauyuka da kuma inda falasinawa suke da hema-hema wato falasina masu yada zango nan da can kamar sauran larabawan sahara da korarsu da yin gine-gine a wannan wurare sai dai samarin na falasinawa sun ja daga da hana hakan faruwa inda suka yi taba ta kashi da 'yan mamaya na tsawon waɗannan kwanakin to a daren ba ta kashin ya kai ƙololuwa inda yahudawan suka kutsa cikin wannan masallaci mai alfarma yin kutse da shiga cikin masallacin kudus da keta huruminsa ba bakon abu bane a wurin yahudawa a cikin watannin bayan nan kusan a kowane mako hakan takan faru sau ɗaya ko sau biyu inda sukan shiga cikin masallacin su gudanar da ibadarsu ta yahudanci a ƙarƙashin cikakkiyar kariya da rakiyar 'yan sanda amma duk da haka abin da yahudawan suka aikata zai shiga cikin tarihi a matsayin ɗaya daga cikin keta hurumin masallacin kudus mafi muni da ya faru mu a yau damar da yahudawa suka samu a wannan shekara ta bana ta fita shekarun baya da suke jin cewa sun yi galaba don haka za su iya cin karansu babu babbaka yadda suke so ƙasashen larabawa da dama sun rika rigegeniya zuwa birnin tel aviv domin kulla alaƙa da 'yan mamaya ƙasashe irin su haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain oman da morocco sun kulla hudar diflomasiya da haramtacciyar kasar isra'ila a fili a ƙarƙashin wani shiri da tsohon shugaban ƙasar amurka da ya sha kai a zaɓe wata donald trump ya kira yarjejeniyar abraham hakan ya bai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila jin cewa ƙasashen larabawan sun yi watsi da falasɗinawa kuma sun dawo rakiyar batun kare masallacin kudus balle kuma haƙoƙin falasɗinawa dalilin haka ba su jin cewa wata ƙasar larabawa za ta buɗe baki ta yi tur da abin da suke yi na cin zarafin falasɗinawa balle keta hurumin masallacin kudus sai dai duk da haka an samu fitattun mutane nan da can da suka nuna allah wadai da abin da yahudawan suka yi jamhuriyar musulunci ta iran wacce siyasar ta doro a kan rashin amincewa da sunan wata ƙasa mai suna haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi tir da abin da ya faru sannan kuma wato zanga-zangar ranar kudus da ake yi ta doro ne akan nuna ƙin amincewa da wannan haramtacciyar ƙasa shugaban cibiyar azhar ta ƙasar masar sheikh ahmad tsayib ya fitar da bayani da sunan cibiyar inda suka yi allah wadai da abin da yahudawa suke yi na keta hurumin masallacin kudus da kuma kokarin kwace wa falasinawa gidajensu ta hanyar amfani da karfin bindiga sanarwar cibiyar haɗin ta ce ko ba daɗe ko ba jima haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta rushe kuma falasinawa za su ci gaba da rayuwa a wannan ƙasa to masu sauraro a nan za mu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. mu a yau. To madalla da aka saurari wannan shiri na duniyar mu a yau yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na muryar masu saurare wanda shiri ne da har kullum yake kawo ra'ayin masu saurare dangane da batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi harkokin siyasa tsaro da zamantakewar al'umma da kuma bayar da dama ga masu sauran namu su isar da korafe-korafen su ga mahukunta akan abubuwa daban-daban da suke ce musu tuwo a kwarya domin yin dubi a kai sai a gyara zama domin a saurari wannan shiri muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwa a ƙwarya. To yau ma dai Allah ya kamo wani ƙarshen makon inda kuma harana ce da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. malami na farko bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana shugaban kungiyar Association Malo Abun Jummai, Allah ubangiji ya sa mu ga lailatul qadr albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi A wannan dama zan yi ikhtifa an gaida abokaina na cikin jihar Kano gaba daya da yan uwa da suke kuma bangare daban-daban zuwa bangaren Gaya, zuwa bangaren Fan Idau da hakimi na Fan Idau mai girma Barde da limamin Fan Idau kawuna kenan da kuma na'ibi shi ma kawuna kenan eh, Malam Sadu Salisu kenan Salisu ibrahim abdulwahab sai kuma in dawo in gaida abokina babban mai fada ji a fan idau'in wato garba dan asabi kenan zan dawo nan in jamina chad zan gaida mai girma rizan hussein da abdullahi zakariya alhajin kano zuwa daije musa bai baidir zuwa da za a buɗe masallacin su ranar juma'a nan assalamu alaikum wa rahmatullah sashen hausa na rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sunana ibrahim dan fulani yayari mai arsenal mazaunin karamar hukumar wurji a jihar Bauchi tarayyar najeriya a yau zan miƙa sabon gaisuwa zuwa ga abokai kamar su kadori diga ga dan fulanin wurji iliyasu im iliyasu bulawa iliyasu yakuba digawa ita su dau lawan sade daura muawiya musa musawa murtala dabba suka ga dama shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura muhammadu shaida abubakar damaturu akwai na tahir m tahir jambulo akwai Tahiru nani yayari bello isa yayari idan na koma jamhuriyar nijar akwai akwai abokina sunusi mudattai da magaran isuhu mudattai da magaran ware malam bare-bare zuwa sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya a damagaran magaran jamhuriyar niger yana so a bani dama in meka sahihiyar gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida abokin nan shine sabu sabiola da magaran zandar ina gaida sani sangwar da magaran zandar yarbe mai kanti a da magaran zandar sani alhaji da magaran zandar ina gaida Muhammad Lawan journalist ne wanda ake sani da DJ ɗan Libya amfani da magaran Zandar. Asan barka a gadas ina gaida ka Musa Hadaran asfa ina maka fatan alkhairi. Mamman Buniya Awashe shi ma ina gaida shi ina gaida Murtala MT da magaran Zandar. Shayabu a garin Kadamari da magaran Zandar ga baki ɗayan ku ina muku fatan alkhairi kuma ina gaida ku Ubangiji Allah karbi ibadunmu. a tashi lahiya mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya da magaram zandar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu magana na uba mai faci daga nan zandar to na farko ina so biyo ya tausa a bani dama in sakon gaishe gaishe na farko ina jinjina maka hassan barka ina gaida kai da kai da abokan aikinka akwai sunusu garin madatai nan zandar akwai yusuf madatai nan zandar akwai ibrahim garin liman da magaran akwai muji soja mai daidaita sahu a nan zandar baki likita dutse akwai leturo mai isansi akwai sani letana gidan wanka barka akwai dj abdulrahman akwai hadiza alhassan ma'aikatan gidan rediyo shukura ahmad da ina duka ina gaida ma'aikatan gidan rediyo shukura akwai awal gaskiya awal dan batta wanda yake gidan radio gaskiya kika jinjina da fatan alheri ina gaida ku ina gaida kadori da gagadan fulanin warji wanda yake najeriya akwai tari m tari jambilo akwai musa adirin asibawa akwai yakubu yola to duka ahmadu jinsu ina gaida mutanen yola jinjina da fatan alheri na na agwa mai kwaci daga nan zanda assalamu alaikum radio hausa boh mai magana kadoro diga gadan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ina son ku bani dama ma miƙa saƙon gaisuwa ta zuwa ga abokanaina kamar su ibrahim dan fulani ya yare mai arsenal akwai yahaya damno azare fritasi bin abdullah azare mutaka mtk shawun ta kai wale sani ta kai baban gida buba fajewa akwai adamu tashan mai turare akwai isa jikar mai saje akwai abokina ibrahim sd kusfa zaria ibrahim iroma daki awai ibrahim salisu dan kaduna akwai shefu kashalla kafison ana zikiri shefu adamuri jau aliyu muhammad dan fulani maradawa idan na koma kasar jamhuriyar nijar akwai isu madatai da magaran jamhuriyar nijar da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh biya ci mana jamhuriyar musulunci magana isu ne mara ta da magaram jamhuriyar nijar yana so kuma da ma yi gashe gashe akwai adamsi tattar jamina chad yana da mushanu francisco ne bene ina yana da shugaban iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai baba ya lafiya da magaram yana da abdurrahman abdo kibiya da magaram yana gaida da nakwa kwami faci baki ofisar da magaram akwai lettoro mai essence akwai usain star kasuwar kwalliya da magaram yana da shugaba alaran matsatsin hana shaya mai dabiro madattai ina gaida muzi soja mai adidi tsuli da magaram ina gaida bakon mara kandula bukar nijar ina gaida kaduwar diga ga dan fulani warji akwai isa jika mai saje toro akwai aliyu ya jafar nguri ina gaida ilyas yakubu diga ita su ga dau jihar bauchi assalamu alaikum radio tera mai magana ilyasu yakuba digawa ita ga dau jihar bauchi zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe gaishe na akwai ibrahim iromo daki akwai yusuf cimbi jas state ayuba sarkin hakuri lafiya kadura diga ga ɗan fulanin warji isa jika mai saje daga toro iliyasu m iliyasu kulawa ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal ismail musa Diriyan fulani murtala da basi kaga dama ma'auya musa musawa yahaya baba alhaji funa ka'e muhammadu direba murba mashiyo akwai isuhu madatai da magaram sunusi madatai da magaram Toro da ke zandar shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai miji soja mai adaidaita sahu akwai turajo daga ƙasar, gambi assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran boh ina muku fatan alkhairi suna na shugaba iliya Ibrahim Kanti da shayi garkin daura tare Nigeria. Ina so ku bani dama a wannan lokaci in gaida yan uwa da amannan arziki. Da farko dai Hassan Barka ina maka fata kai da duka da jama'a ma'aikatan gidan wannan rediyo mai albarka. Da farko ina gaida Mushe Nuhu wanda yake nan Zanjar. Akwai isu Madatte wanda yake da magaran. Ina gaida Sunusi Madatte da magaran. Akwai Alaran Matsatsafa shanya wanda yake nan da magaran mai dabino. Akwai Zane da Alfe Tifa wanda yake garin Midik Zanjar. zandiyar akwai mamman shehu degar ne a nan karce hawa juju Rampon hawa juju nan da magaran akwai kane musa mai shayi a nan rampon hawa juju da magaran akwai babaye timniya da magaran babaye lefe da magaran ba zan manta da na agwa mai faci wanda yake nan bakin asibitin da magaran Assalamu alaikum sha Hausa muryar Iran mai albarka. Ina so in yi gaishe-gaishe ga yan wa. Ina gaida na harko Hassan Barka manajan shiri eh, shugaba Iliya Garkin Daura, Kadorar Zigaga, Ahmadu Dumburin Gamba, Isu Madattai, Letoro da Magaram, eh, na Agwa da Magaram, Mushim ya daidaita bakin hospital da Magaram da sauran mutanen da ban zana ba. Assalamu alaikum Radio BH ta yaran da fatan kuna cikin koshin lafiya kuna magana da Mustapha Rabidu da Magaram Nijar zan gaida bukaina yana gaida kaɗo da gagadan fulanin wurgi baba gambo da magaran da adamu wizi tumniya da wizi jagale a tumniya da abdulaziz sharshinega abdulkadar mourinho daga mustapha rabidu da magaran nijar Assalamu alaikum wa Hausa Iran Jamhuriyar Musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum Ilyas Firezi na kulabar a yanzu ce da take agadar Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta ga 'yan uwa. Eh, da farko ina gaida shagora wannan shiri Hassan barka da sauran abokan aiki a madadin ka akwai umar sani a gada sahara fm ina gaida shi ba ta manta da shi malamin na mala hassan mudir na zafatul islam ina gaida su akwai shehin namu sheikh suleiman salahaddin a tijjani ina gaida shi akwai sheikh malam sanda ina gaida shi malam barmu sheikh malam sule dan eh, laraba ina gaida shi akwai sheikh malam mamadu shi ma ina gaida shi da sauran shekaran namu na agadas baki ɗaya akwai 'yan fadodin namu kulab zaɓi sanka da suke agadas musamman mamburorin mu na ra'ayin zuci maza da mata ina gaida su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa radio boh hausa mai magana sanusi maɗaɗai da magaram zandar yau ina so ku bani dama in gaida 'yan uwa da abokan arziki ina gaida isuhu maɗaɗai da magaram ba zan manta ba da usaini star kasuwar kwalliya da magaram akwai na agwa mai faci da magaram ina gaida litiro mai da magaram ba zan manta ba da umar ta kuka da mari da magaram ina gaida miji soja mai adirita da magaram ba zan manta ba da mustapha rabidu wanda yake tumniya da magaram akwai isa musa wanda aka yi sani da isa rezo yana can birnin yamai ina gaida sabiu isha'u karyami da magaram to da fatan kuma dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin bisalam a huta inganta lafiya. Toma da laban da aka saurari wannan shiri na muryar masu saurari yanzu kuma sai shirin mana gaba wato shirin nan na amsoshin fikihu. Shiri ne dai kan amsa tambayoyin masu saurare da suka aiko da suke neman karin bayani akan wasu matsaloli daban-daban da suka shafi al'amura na addini da kuma mahangata malaman fikihu akan waɗannan matsaloli sai a gyara zama domin jin cikakken shirin. Amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu to a yau dai ga wasu tambayoyi da ainihin wasu bayan allah suka turo ko da yake akwai wani wanda ya rubuto wata tambaya ta gurub mu na gurub din amsoshin fikihu yake cewa wato gurub din whatsapp kenan yake cewa shin idan muna so mu dinga aiko da tambayoyi banda wannan hanya ta gurub din whatsapp akwai wata hanya ta daban to a gaskiya tun da dai dama abin da ya sa muka sa shi amsoshin fikihu don ake turowa ta hanya gurub din whatsapp tunda mafi yawa al'umma kowa dai yana yin wasa kuma ba wani kuɗi mutum zai kashe mai yawa ba balle a ce ya bugo waya ya yi tambayoyi din to saboda haka ne mafi sauƙi a tunaninmu tunda duk waɗannan tambayoyin mafi yawa ta nan ake turowa yawwa akwai dai waɗansu lokuta za ka ga cewa wasu ɗaiɗaiku sukan bugo mana daga jamhuriyar niger daga najeriya ma eh, wasu sukan bugo ta waya su yi tambaya din amma za ga cewa saboda waya mutum ya ce zai bugo kowane lokaci za ta ci masa kuɗi da yawa musamman al'amura na ƙasa da ƙasa daga wata ƙasa ka bugo zuwa wata ƙasa saboda haka dai wannan dai zaure da muke amsan waɗannan tambayoyi in mutum ya aiko ya wadatar insha Allah to wannan yake cewa akaramakallahu assalamu alaikum tambaya ta a nan ita ce menene hakikanin dalilin da ya sa a cikin kiran sallah na 'yan shi'a mabiya mazhaban ahalul baiti suke ƙara wani abu wanda ahalus suna su ba sa faɗa wato suna cewa a ashadu anna aliyan waliyullah ko akwai wani abu da ya sa 'yan shi'a suke wannan to idan wannan tambaya to tambaya ce mai muhimmanci haka ne gaskiya ne a cikin kiran sallah shi'a suna kara ashadu anna aliyan waliyullah bayan sun ce ashadu anna muhammadar rasulullah sai su ce ashadu anna aliyan waliyullah to dalili akwai al'amura ne na tarihi wato abubuwa sun faru a tarihin addinin musulunci a wasu lokuta bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗansu daga cikin musulmai saboda tsabar wani abu na gaba da ƙiyayya da hassada sai ya kasance shi mu'awiya ɗan abu fiyano wanda a lokacin shi yana gwamnan usman ne wato wanda a wancan lokacin aka sanya shi wato halifa na uku dai shi ya sanya shi ya zama gwamnansa a syria wato a damascus to shi kuma bayan da aka zaɓi imam ali ya kasance a wannan lokacin bayan wafatin shi halifa na uku wato usman bin affan saboda haka shi mu'awiya ya yi abubuwa da dama ya yi kirkire ya yi abubuwa na nuna hassada da ƙiyayya hasali ma ya ƙi biyayya ga shugabansa wanda yake shi al'umma a wannan lokacin bayan mutuwar shi usman din al'umma suka taru suka ce ali lallai shi ne ali zai ba da hannu suka yi masa bai'a to shi muawiya ya yi wasu abubuwa na tirjiya to banda wannan sai ya shiga lalata da kuma bata sunan aliyu bin abi talib ya dinga yada zagi da la'ana ga wannan bawan allah hasali muawiya ya mai da shi wajibi akan mimbari na sallar juma'a cewa sai an yi la'ana ga aliyu bin abi talibin wannan yana nan a cikin littattafai na tarihi a tsakanin ba wai littattafan shi'a ba littattafan ahlus sunna ma duk abubuwa ba wanda bai san wannan ba to su yan shi'a domin su nuna wa jahilan waɗanda suke ba da kunnansu ga muawiya su nuna musu cewa abin da muawiya ya faɗa ya ce su dinga yi na zagin ali abu ne wanda yake ya saba addini ya kuma saba wa muru'a ya kuma saba wa dukkan wala al'amura hatta na zamantakewa sannan alin nan su waɗannan jahilan da suka biya wa ma'awiya suke zagin ali to shine su mabiya ali din suka ce gara su kuma maimakon inda suke tsinewa alin nan ya kamata su kuma su dinga nuna al'umma cewa ba alin nan da kuke zagi fa waliyin allah ne ba aliyin nan fa da kuke zagi babban mutum ne waliyin Allah ne yana da kusanci zuwa ga Allah ya yi ayyuka da dama na taimaka addinin nan mu'awiya da ya sa kuke yin wa'annan abubuwa ranar kiyama ba shi kaɗai zai girbi abin da yake yi ba ku ma kuna da naku laifin idan kuka biye wa mu'awiya da abin da ya sa kuna yi na zakin aliyu bin abi talibin to wannan ne ya sa mabiya wato manzon Allah mabiya kuma gidan ahlul baiti sai suka ce to mafi girman gurin da ya kamata a dinga sanar da al'umma matsayin ali shine bayan an yi kiran sallah an ce ashadu anna muhammadar rasulullah to kuma a ce ashadu anna aliyan waliyullah bayan an ce mun shaida da gaskiya cewa muhammadu manzon allah ne to kuma mu faɗa cewa mun shaida da gaskiya ali waliyun allah ne wannan kurin shine dalilin da ya sa mafi girman dalili dai akwai 'yan dalilai daban-daban amma waɗannan wannan dalilin don mutane su fahimci cewa wannan mutum waliyin Allah ne ku daina sakin baki a kansa yana ɗaya daga cikin mafi girman al'amari shi yasa tun daga wancan lokacin har yau har zuwa wannan rana duk inda ka sami mabiya mazhaban albeti a kiran sallah sukan kara wannan magana ta cewa sun shaida ali waliyun allah ne ina fata an fahimci amsar wannan tambaya din to saboda lokaci za mu tsaya anan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad sai mu na ƙarshe shirin nan na Afirka a yau. Shiri ne da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin ƙasashen nahiyar ko kuma wasu batutuwa da suke da alaƙa da nahiyar afirka a mataki na ƙasa da ƙasa wanda shi ma a wasu lokuta mukan ji mahangar masana da suke ƙarin haske akan waɗannan batutuwa ta mahanga daban-daban sai a gyara zama domin jin cikakken shirin. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun gargadin da Firaministan ƙasar Libya ya yi ne na yiwuwar sake bullar sabuwar yaƙi a ƙasar da ni Sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan ƙasar Libya ƙarƙashin sabuwar gwamnati rikon kwaliyar ƙasar ya yi gargaɗin yiwuwar sake bullar sabon yakin basasa a ƙasar kamar yadda ya zargi sojojin haya da hana gwamnatin sa shiga garin Sirt. A jawabin da Firaministan Libya Abdulhamid Muhammad da Baiba ƙarƙashin sabuwar gwamnati rikon kwaliyar ƙasar Libya ya gabatar a lokacin ganawarsa da majalisar ministoci da 'yan majalisun wakilan ƙasar gami da jami'an yankin Tajora da ke gabashin birnin Tripoli gadar mulkin kasar ta libiya a makon da ya gabata ya yi gargadin sake bullar yakin basasa a libiya sakamakon mummunar manufar wasu mutane da ya kira da masu kasuwanci da yaƙi yana mai fayyace cewar akwai wasu mutane da suka mai da yaƙi a matsayin hanyar samun dukiyarsu Firaminista da baiba yana mai cewa za mu iya cewa an kawo ƙarshen yakin basasa a Libya amma akwai masu ƙoƙarin sake kunna wutar yakin a ƙasar ba tare da ambaton sunan ɓangaren ba sannan ya jaddada yin kira ga al'ummar Libya da su yi taka tsantsan kada a sake wurga 'ya'yayensu cikin masifar yakin basasa a karo na biyu. Firaministan ƙasar Libya ƙarƙashin sabuwar Gwamnati riƙon ƙwarya Abdulhamid Muhammad da baiba ya bayyana cewa wasu gungun sojojin haya sun yi kokarin hana jirgin da yake dauke da shi da tawagarsa sauka a filin jirgin saman garin sirt da ke nisan kilomita 450 daga bashin birnin tripoli fadar mulkin kasar firaminista minister baiba ya fito fili ya bayyana cewa sojojin hayar kasar rasha na kamfanin tsaro na wagna da suke yaƙi karkashin janaral halifa haftar jagoran tsoffin sojojin libya da ya kasance karkashin tsohuwar gwamnatin kasar mai matsuguni a garin tabruk da ke gabashin kasar su ne suka yi ƙoƙarin kokarin hana saukar jirgin da yake dauke da shi duk kuwa da cewa suna da masaniyar cewa shi da tawagarsa ne suka kawo ziyarar aiki zuwa garin firaminista abdulhamid muhammad da baiba ya kara da cewa sojojin hayar sun hana shi da tawagar ministocinsa shiga cikin babban ɗakin tarbar baki da ke filin jirgin garin sirt duk da kasancewar filin jirgin na ƙasar libya ce saboda matakin da sojojin hayar ƙasar ta rasha suka ɗauka na katange su iyaka dai sojojin hayar ƙungiyar sun buƙaci firaminista da tawagarsa kan su tafi garin bara amma tawagar gwamnati riƙon ƙwaryar ta ki amincewa da wannan mulkin mallakar firaminista da baiba ya furtawa sojojin hayar ƙasar ta rashe cewa lalle za su sake dawowa da jirgin sama zuwa filin jirgin saman garin na sirt mallakin ƙasar libya kuma babu wanda ke da ikon hana su sauka a filin jirgin saboda mallakin ƙasar libya ce kuma tabbas dole ne sojojin haya su fice daga ƙasar libya domin samun haɗin kan ƙasa wannan ba shine karan farko ba da aka hana jirgin da ke dauke da firayim ministan libya abdulhamid muhammad da bai ba da tawagarsa sauka a filin jirgin kasar ta libya domin a kwanakin baya bayan nan sojoji da suke karkashin general halifa haftar sun hana jirgin saman da ke dauke da firayim ministan libya sauka a filin jirgin saman garin bengazi da ke gabashin kasar da hujjar cewa ba a sanar da su zuwan jirgin ba saboda daukan matakan tsaro duk da cewa akwai shirin cewa firayim ministan kasar kasar zai gudanar da ziyarar aiki a garin na Benghazi. a gefe guda kuma a ranar alhamis din makon da ya gabata ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da zama kan batun neman kwashe sojojin hayar kasashen waje daga cikin ƙasar libya buƙatar da sabuwar gwamnati rikon kwaliyar ƙasar take tsananin buƙatar ganin an gudanar da ita cikin hanzari a yayin zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya jakadan ƙasar vietnam da ƙasarsa ce ke jagorantar zaman taron kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a wannan karo ya bayyana cewa kwamitin tsaron majalisar Dinkin duniya ya jaddada wajabcin aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma na dakatar da buɗe wuta a libya ranar 23 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2020 a birnin janaiba yarjejeniyar da ta fayyace wajabcin ficewar sojojin haya daga kasar ta libya a cikin kwanaki 90 daga lokacin cimma yarjejeniyar kamfanin dillancin labaran associated press ya habarto daga wasu jami'an jakadanci a birnin new york na kasar amurka cewa mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a makon da ya gabata sun bayyana cewa yawan sojojin haya a libya ya haura adadin da majalisar ɗinkin duniya ta yi kirdado a watan disamban shekarar da ta gabata cewa akwai sojojin hayar kasashen waje kimanin dubu ashirin a cikin kasar ta libya yayin da a halin yanzu ake maganar cewa sojojin hayar da kasar turkiya ta kwaso daga kasar siriya sun kai dubu goma sha uku sannan akwai sojojin haya daga sudan da yawansu ya kai dubu goma sha daya baya ga sojojin hayar kasar rasha na kamfanin tsaro na wagna da ba a kai ga tantance yawansu ba a nashi bangaren shugaban tawagar wakilan majalisar ɗinkin duniya a libya jan kubis a cikin 'yan kwanakin nan ya bayyana cewa janye sojojin haya daga ƙasar libya dole ne ya fara ba tare da wani jinkiri ba a matsayin matakin hanyar wanzar da zaman lafiya da tsaro a yankin sahel kamar yadda ita ma kasar amurka ta karfafa muhimmancin janye sojojin haya daga cikin kasar ta libya domin samun damar gudanar da zabuka a kasar a daidai lokacin da aka tsayar a watan disamban wannan shekara shekara ta 2021 a wata sabuwa kuma an samu sabanin mahanga tsakanin khalid al-mishiri shugaban majalisar kolin gwamnatin libya da ministan harkokin wajen kasar faransa jean yves yaves Drian kan tsarin fitar da sojojin haya daga libya a zaman da suka gudanar a gefen zaman bikin naɗin sabon shugaban kasar nijar shugaban majalisar kolin gwamnatin libya khalid almishiri yana ganin wajabcin ficewar sojojin haya da duk wasu sojojin kasashen waje da suke zama a cikin libya ba a kan ka'ida ba a matakin farko sannan ɗaukar matakin fitar da sojojin haya da suka shigo cikin ƙasar ta libya a bisa yarjejeniya da aka cimma tsakanin tsohuwar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya wato sojojin turkiya yayin da ministan harkokin wajen ƙasar faransa jean yaves lidrain yake ganin babu bambanci tsakanin tsakanin dukkanin sojojin haya da suke Libya dole ne su ɗauki matakin ficewa a lokaci guda daga cikin ƙasar. Khalid Almishiri ya jaddada wa ministan harkokin wajen ƙasar Faransa cewa ficewar sojojin hayan Turkiya a lokaci guda da sauran sojojin hayar ƙasashen waje zai zame hatsari ga tsaron ƙasar Libya. Sakamakon haka akwai buƙatar gudanar da taimakekeniya tsakanin rundunar sojin Libya da jami'an ƙasa da ƙasa da suke sanya ido kan yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar ta Libya. Yeah. ana ta bangaren a taron manema labarai da ta gudanar da takwarorinta na kasashen yammacin turai uku jamus da faransa da kuma italiya ministar harkokin wajen kasar libya jila'u mankush ta jaddada wajabcin ficewar dukkanin sojojin haya cikin hanzari daga kasar libya hakanan shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya jaddada yin kiran ganin an ɗauki matakin janye dukkanin sojojin haya daga cikin kasar ta libya a nashi bangaren jakadan kasar birtaniya a libya nicolas Hampton ya jaddada shirin ganin dukkanin sojojin haya sun fice daga kasar Libya cikin hanzari. Jakadan ƙasar ta Birtaniya a Libya ya jaddada muhimmancin mai da hankali kan batun siyasa a Libya har zuwa lokacin gudanar da zabuka a ƙasar a ƙarshen wannan shekara yana mai jaddada aniyar ƙasarsa ta goyon bayan Libya har ganin ta cimma nasarar ganin dukkanin sojojin haya sun fice daga cikin ƙasar. Wakilin jakadar ƙasar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Richard Mills ya bayyana wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa ana buƙatar ganin ficewar dukkanin ɓangarorin ƙasashen waje daga cikin ƙasar libya Kuma mutunta shugabancin ƙasar tare da hanzarta kawo ƙarshen tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta libya richard ya ƙara da cewa cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a libya ita ce tushen samun duk wani ci gaba a harkokin siyasa da tattalin arziki da kuma tsaron ƙasar ta libya kamar yadda wakiliyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta ta musamman a ƙasar libya stephanie turko williams a jawabinta a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta fayyace cewar cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar libya da aka rattaba hannu a kanta a birnin janaiba tun a watan oktoban shekarar da ta gabata tana nan tana ci gaba da aiki kuma kwamitin tawagar sojojin haɗin gwiwa yana nan yana ci gaba da aikinsa domin ganin ana aiki da yarjejeniyar musamman ta hanyar ganin an fitar da dukkanin sojojin haya daga kasar ta libya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 to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma kafin yawan kwana da ku da yake muna da ɗan sauran lokaci hassan barka ya sake dawowa domin ya sake taso mana wasu daga cikin labaran da aka daga aka saurara Ƙarin Falastinawa tasa'in ne suka jikkata a harabar masallacin Kudus da sauran wurare a birnin na Kudus, yayin da jami'an tsaron Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare na wuce gona da iri a kan Falastinawa. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta Red Crescent ta Falastinu ta sabunta alƙalumma a safiyar yau Lahadi inda ta ce waɗanda suka jikata sun hada da mutane 23 waɗanda aka kwantar a asibiti kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito tun da farko dai an rawaito cewa kimanin Falastinawa 205 ne suka samu rauni a ranar Juma'a bayan da sojojin Isra'ila suka farma ɗaruruwan Falastinawa da ke ibada a harabar masallacin na da harsashe na roba da hayaki mai sa hawaye da kuma gurnet mai tsananin ƙara. kasashen musulmi da dama dai da suka hada da iran turkiya masar kuwait duk sun yi tir da farmakin na isra'ila kan falastinawan da ke ibada a harabar masallacin na kudus fiye da mutane talatin ne suka rasa rayukansu sakamakon fashewar wani bam a wajen wata makaranta a kabul babban birnin kasar afghanistan fashewar ta faru ne a unguwar da mabiya shi'a suka fi yawa a hadas air barci da ke yammacin kabul ranar asabar kusan illahirin waɗanda lamari ya ritsa da su ɗalibai ne baya ga hakan kuma akwai sama da mutum hamsin da suka ji rauni adadin zai iya fin hakan in shi kakakin ma'aikatar cikin gidan kasar ta afghanistan tarik aryan gwamnatin afghanistan dai ta yi tar da kakkausar murya da harin yayin da kungiyar taliban ta musanta ta a harin a baya bayan nan dai kabul na cikin shirin ko ta kwana yayin da dakarun amurka suka fara janyewa daga kasar ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta yi watsi da zargin da ta ce ba shi da tushe bare makama da gwamnatin maroko ta yi na cewa iran na aiwatar da ayyukan rura wutar rikici a arewaci da yammacin afirka da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran sa'idi katib zade a cikin wata sanarwa ya ce saboda gazawarta na magance matsalolin yankunanta maroko ta sake maimaita zarge-zargen karya da marar tushe kan jamhuriyar musulunci ta iran ya kara da cewa abin takaici ne yadda gwamnatin morocco a matsayinta na shugabar al alkodis na yanzu na kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi oic ta rika goyon bayan isra'ila da laifukan da take aikatawa a kan masallacin kudus wannan dai martanin iran ne ga furcin da ministan harkokin wajen ƙasar ta maroko nasir burita ya yi a baya bayan nan inda ya zargi iran da cewa tana aiwatar da ayyukan rura wutar rikici a arewaci da kuma yammacin afirka to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran rahotanni daga kasar chadi na cewa kura ta lafa a na babban birnin kasar bayan arangamar da ta faru tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga da ke adawa da rikon kwarar soji gamayyar kungiyoyin wakil tamma ita ce ta kira zanga-zangar a faɗin ƙasar domin nuna adawa da hukumomin wucin gadi da aka kafa a ƙasar bayan rasuwar shugaba idris debi itno wace ɗansa janar muhammad debi ke jagoranta tun da farko dai hukumomin ƙasar sun ce ba su adawa da zanga-zangar muddin ta kasance ta lumana ce gamayyar ƙungiyoyin sun bayyana cewa akwai gwamman mutane da suka jikata ciki har da uku masu munanan raunuka da wannan ne maka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya ta lahadi a madadin dukkan waɗanda aka ji su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman hassan barka wanda ya fassara kuma ya karanto cikakkun labaran duniya kamar yadda aka ji abdullahi salihu katsina wanda ya jagoranci gamar gabatar da shirin nake muku fatan alheri sai allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba a zangon shirin mu na rana da yardar allah inda za a ji mu ɗauki da wani shirin kafin wani lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya Thank you.